Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci goma sha tara da mita arba'in da mita sittin da kuma kan kilo dubu a matsakaicin zango. Masu auren ma jamhuriyar niger suna iya jin shirin nan kai tsaye a yamai a tashar VOA Africa mita ɗari da da kuma ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da muryar arewa da alol da kuma niyyar dukkan sa zangon FM. za a iya sauraron wannan tasha ma ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauraron masu salamu alaikum barkan mu kuma da sake saduwa da ku a safiyar talata 24 ga watan Janairu shekara ta 2017. Sahabo Imam Ali ne daga nan Washington DC tare da Ibrahim ka almasi garba da kuma sauran abokan aiki za mu gabatar da shirin safe a fara da kanun labarai. shugaba donald trump ya janye amurka daga kawancen cinikayyar pacific ta kasashe 12 jiya litini jami'an da suka kasance wurin tattaunawar zaman lafiya tsakanin gwamnatin siriya da kungiyoyin 'yan tawaye sun ce ba a sami wani ci gaba jiya litini ba sannan sabon shugaban gambia adam baro ya ce zai kafa kwamitin tabbatar da gaskiya da sake sasanta jama'a da nazarin zarge-zargen mulkin danniya a zamanin tsohon shugaba ya haya jami kanun labaran kenan we are more worried with the usage of places of religious worship to preach hatred violence and other issues that tend to divide us rather than strengthening our unity as a people created by one God. Ya ce muna da damuwa matuƙa game da yadda wasu ke amfani da wuraren bauta Ubangiji mai alfarma sarkin musulmi alhaji abubakar sa'ad na uku a taron gwamnonin arewa da sarakunan gargajiya kan harkokin tsaro da aka yi jiya a kaduna muna da rahoto Ga mayar wasu kungiyoyin 'yan kasuwa sun koka kan matsin lambar da suke ce jami'an tsaro ke musu akan manyan hanyoyi suna neman cin hanci aliyu mustapha na tafi da shirin tsaka mai wuya yanzu sai a fara da labaran duniya tukuna assalamu alaikum masu saurare ga labaran shugaba donald trump ya janye amurka daga ƙawancen cinikayyar pacific ta ƙasashe sha biyu ji litini yayin da ya shiga farkon makon mulkinsa jiya fadar white house trump ya ce wani mashahurin al'amari ne ga ma'aikaci a amurka abinda muka yi yanzu nan sabon shugaban na amurka kamar yadda takwarorin aikinsa na republican suka yi a baya shi ma ya kafa dokar hana amfani da kuɗin gwamnati wajen ɗaukar nauyin ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa masu nasaba da zubar da ciki baya ga haka trump wajen cika alkawarin da ya lokacin yakin neman zaɓe ya tsaida ɗaukar ma'aikata a ma'aikatun gwamnatin tarayya da dama a matsayin wani ɓangare na rage kuɗaɗen da gwamnati ke kashewa yarjejeniyar cinikayyar da amurka ta bari tun a shekara ta da tara aka cimma a gwamnatin tsohon shugaba barack obama to amma majalisar tarayyar amurka ba bata ida rattaba hannu a kanta ba ganin yadda wasu mambobin majalisar ke adawa ko ɗari-ɗari da yarjejeniyar da an tabbatar da yarjejeniyar da ta kunshi cinikayya da japan da australia da new zealand da malaysia da chile da canada da mexico da kuma wasu ƙasashe hudu mai magana da yawan fadar white house sin spicer ya gaya ma 'yan jarida cewa kamar yadda trump ya yi ta faɗi a baya irin wannan yarjejeniyar ta ƙasashe da dama ba ta kare muradunmu kuma zai hanzarta ɗaukar matakin yada manufofin cinikayya da za ta ƙara bai wa amurka koko ba amurke ma'aikaci da kuma mai masana'antu damar yin fice. jami'an da suka kasance wurin tattaunawar zaman lafiya tsakanin gwamnatin siriya da kungiyoyin 'yan tawaye sun ce ba a samu wani ci gaba ba jiya litinin a rana ta farko ta tattaunawar to amma za a ci gaba da tattaunawa har yau talata jami'an sun ce tattaunawar da ake a astana babban birnin kasar kazakhstan wadda kasashen rasha da turkiya ke daukar nauyi ba ta kai tsaye ba ce bangarorin biyu na tattaunawa da juna ne ta wajen masu shiga tsakani tattaunawar da ake yi a birnin astana ta fi mai da hankali ne kan yadda za a jaddada yarjejeniyar tsagaita wuta ta ƙasa baki ɗaya wadda rasha da iran da turkiya suka taimaka aka cimma a watan disamba yarjejeniyar da aka kiyaye a akasarin wurare tattauna zaman lafiyar siriya da aka yi a lokuta daban-daban a baya ciki har da ta bayan nan da aka yi a bara ba su kawo wani ci gaba na a zo a gani ba wajen kawo ƙarshen tashin hankalin da aka fara tun daga watan maris na shekara ta 2011 To karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen hausar muryar Amurka a nan birnin Washington DC. sabon shugaban gambia adamu baro ya ce zai kafa kwamitin tabbatar da gaskiya da sake sasanta jama'a don nazarin zarge-zargen mulkin danniya a zamanin tsohon shugaba ya haya jami'a na tsawon shekaru 22 shekaru 22 lokaci ne mai tsawo a cewar baro a wata hira da muryar amurka ya kara da cewa jama'a na buƙatar sanin gaskiya wani jami'in baiwa baro shawara ya gaya manema labarai jiya litini cewa kafin ya bar ƙasar ranar asabar jami'i ya sace dala miliyan 11 daga asusun gwamnati ya kuma kwashe wasu motocin alatu ta jirgin sama a baya kungiyoyin rajin kare haƙƙin ɗan adam sun zarge shi da take haƙƙin ɗan adam a mulkinsa mai tsawo lokacin da har ya jefa masu adawa da shi a siyasance da kuma 'yan jarida a gidajen yari jamiu ya fice daga gambia ranar asabar ne sanadiyar barazanar matakin soji daga kungiyar kasashen afirka ta yamma ecowas da dai tsohon shugaban ya ne ya amince da nasarar da baro ya yi a zaben shugaban kasa na ran 1 ga watan disamba sabon shugaban ya ce ya ƙi sauraron roƙon da jami'i ya yi na a bar shi ya ci gaba da zama a gambia saboda ba zai iya tabbatar da tsaron lafiyar jami'i din ba baro ɗan shekaru 51 da haihuwa ya ce gwamnatinsa za ta dukufa wajen ganin an yi cikakken gyara ga tsarin zaben ƙasar ta yadda za a ƙayyade wa'adin shugaban ƙasa nan gaba kwanaki uku kawai da fara mulki shugaban amurka donald trump na fuskantar kalubalen shari'a na farko a gwamnatinsa wata kungiyar sa ido mai suna 'yan ƙasa masu fafutukar tabbatar da gaskiya da da'a a washington ko crew a takaice ta gabatar da ƙara jiya litinin a birnin new york tana mai tuhumar cewa jerin kamfanoni da shugaban ƙasar ya mallaka sun sa ya samu kansa a yanayi na sabawa wani ɓoyayyen tanadi a kundin tsarin mulkin ƙasa nan da nan dai trump ya yi watsi da ƙarar yana mai cewa wannan ƙarar ta bakinsa kwata-kwata ba bisa bata bisa hujja suna kafa hujjarsu ce kan abin da ake kira tanadin doka kan biyan kuɗi na kundin tsarin mulkin ƙasa wadda ya tanadi cewa kar manyan ƙasa ko gwamnatoci su biya kuɗi ko su yi kyauta ga shugaban ƙasa ba tare da yan wato yadda yan majalisar tarayya ba a cewar jaridar new york times wadda ita ce ta fara buga labarin ranar lahadi karar ba ta bukatar cin tara tana bukatar shugaban ƙasa ne ya daina amsar duk wani kuɗin da wata ƙasar waje ta biya shi Ƙungiyar ta kuru ta ce Trump ya iya sayar da kamfanoninsa kwata-kwata a hali yanzu yana ansar kuɗi da kuma alfarma daga gwamnatocin ƙasashen waje ta wajen biyan kuɗi da masu shiga gidajensa na haya da otel-otel da kuma masu gudanar da wasu harkokin otel-otel ke yi da kuma sauran harkoki a ƙasashen waje. Labaran duniya kenan a gama ji daga nan sashen Hausa na murya Amurka a nan Washington DC. Za ku ji kukan da masu amfani da manyan hanyoyi a Najeriya ke yi kan zargin sojoji suna matsa musu lamba wajen neman cin hanci. Amma da farko bari mu je Kaduna inda mai alfarma sarkin musulmi Alhaji Abubakar Sa'ad na uku ya yi gargadi kan yadda wasu malaman addini suke amfani da wuraren ibada wajen raba kan al'umma. Ga lawal Isa Ikara. mai alfarma sarkin musulmi alhaji sa'ad abubakar ya yi wannan jawabi ne a wurin wani taro na gwamnoni da sarakunan arewa a garin kaduna we are more worried with the usage of places of religious worship to preach hatred violence and other issues that tend to divide us rather than strengthening our unity as a people created by one God. yace muna da damuwa matuƙa game da yadda wasu ke amfani da wuraren bauta Ubangiji domin koyar da karantsana da tashe-tashen hankula da sauran abubuwan da ka iya raba kawunan mu maimakon ɗin ke ɓarakar da ke tsakaninmu. Taron gwamnonin Arewa goma sha tara da sarakunan dai an kira shi ne a garin Kaduna da nufin nemo mafita ga al'ummar Arewa musamman ma dai tashe-tashen hankulan da ake fama da su a wasu jihohi ciki har da Kaduna. ko da yake dai wasu na ganin ana tattika ne wasu malaman addini na warwarewa musamman ganin yadda wasu kafafan yaɗa labaru na zamani wato social media ke ta yawo da wani wa'azi da ɗaya daga cikin manyan malaman addinin krista a wannan ƙasa pastor johnson suleiman ya yi inda yake kira ga mabiya su kashe duk ɗan fulanin da suka gani ya zo farfajiyar cocin shi church here around premises that fulani that just by mistake i kill him sai dai tun wasu malaman addinin krista suka ce kiran ɗaukan matakin fansafa ya saba wa koyarwar addinin krista rabaran john joseph hayab ɗaya daga cikin manyan malaman addinin krista a jihar kaduna a da farko shi malamin addini ne ni kuma mai magana ne ma malamin addini ne ba zan yi maganan kaina ba zan yi magana abin da bible ya koya mini bible bai ce min da cewa ni zai na dauka fansa ba yana iya yi wa idan na son da fansa ma ba zan dauki fansa da wanda ya cuce ni ba wasu abin da suke faruwa yanzu shi ne mutane da yawa domin mutunci da girmama da ake mu a matsayin na malamai sai mu bude bakin mu fada abin da ko shaidan ma ba zai fada ba wannan ba daidai ba ne komai girman malami da ya fita ya irin wannan magana da bai dace ba jama'a su yi watsi da shi sun da cewa maganan kanshi ne ba maganan Allah ba ita ma kungiyar kristoci ta Najeriya kan rashin jihar Kaduna ta nuna damuwa game da wa'azin daukar fansa rabaran sunday ibrahim shine sakataren kungiyar kan a jihar kaduna idan na ce na dauki banza wancan shi ma ce zai dauki banza ai ba za a kare rikicin ba abin da muke faɗa shine abin nan ya riga ya faru don allah kowa ya kwantar da hankalin shi mu zo mu zauna amma a nemi su wane ne suke waɗannan ta'adin ina jin idan an iya an yi wannan za a samu kan abu. su dai wasu malaman addinin musulunci a jihar kaduna sun ce bai dace a rinka koyar da mabiya su rinka ɗaukan matakin fansa ba. Sheikh Halilu Maraya ɗaya daga cikin manyan malaman addinin Musulunci a jihar Kaduna. Addini bai yadda wani ya ɗau doka a hannunsa ba. Dokar ƙasa ba ce doni ya ɗau doka a hannunsa ba. Sannan kuma an zuga mutane sun ɗau doka a hannunsu nan za ka ga cewa abin da zai faru ƙarshen ta shine za su je su buge mutumin da yake bai ba bai gani ba. Yawo da raɗe raɗin kai farmakin ɗaukar fansa dai yasa ƙungiyar Fulani ta miyar Allah a jihar Kaduna ta kira taron manema labaru domin misalta duk wani yunkuri na ɗaukar fansa. Alhaji Haruna Usman shine shugaban kungiyar ta miyar ta Allah a jihar Kaduna. Taron nan da muka kira saboda mun ga abubuwa guda biyu ne wanda ranmu bai ji daɗi ban ba. Na farko akwai ɗan jarida da ya ba da labarin da mu ji daɗi shi ba. Miyar ta Allah wai za ta organizing ta je ta attack. Na biyu akwai wata takarda da muka ake ta yawo da ita ni an tura min ta a wazop din na cewa mu yatti Allah Kaduna ce chapter wai za su ba su yarda da abin da ake musu a kudanci ba za su rama wanda ya wannan karya ne wasu dai na ganin rikice-rikicen addini satar mutane da satar shanu na neman mai gurbin hare-hare da 'ya'yan kungiyar Boko Haram suka dinga yi a baya musamman ma dai a wasu daga cikin jihohin arewacin wannan kasa Isa Lawal Ikara murar Amurka daga Kaduna a Najeriya dan adam ba kowa gamayyar ƙungiyoyi da suka hada da masu sarrafa kayan gona direbobin manyan motoci da fataken shanu da ke safara daga arewa maso gabas zuwa kudancin najeriya sun yanke shawarar daina baiwa jami'an tsaro abin goro a shingayen manyan hanyoyi ga dalilin su kamar yadda suka gaya wakilin sashen hausa sanusi adamu daga yola in ji mai magana da yawunsu sa Muhammad Ali shugaban masana'antar sarrafa amfanin gona na Adak Farms and Milling Industry da ke Jos jihar Filato. Ni ya ishe mu haka ba za mu sake bawa kowa ko naira akan hanya ba. Najeriya ƙasa ne na 'yan Najeriya in dangote baya ba da cin hanci a hanya ba dalilin da wani ya ce sai wani ya ba da cin hanci. Dukan mu ɗaya ne a karkashin dokan ƙasar nan. Jami'an tsaron mu suna ƙoƙarin iya gwargwado amma bara gurbinsu suna kawo fushi a zuciyan 'yan eh, ƙasa wanda ba za mu yadda da shi ba daga yanzu da nake tabbatar maka mun gama taron mu mun dakatar da cewa <laughs> jami'in mu da aka same shi da laifin ba wani hanci a hanya baya ga harajin ƙananan hukumomi da jihohi da suke biya kowane falke na kashe kimanin naira dubu ashirin zuwa dubu talatin kan kowace saniya kwatankwacin naira dubu ɗari biyu da saba'in kowace tirela ke bayarwa a matsayin cin hanci in ji sarkin tike mubi da ke jihar adama alhaji usman dan mai na har da kuɗin yan iska za ga sun tare hanya yan iska kawai haka za ga sun tare hanya nan kuma ana ce sai an bada kuɗi za a wuce yanzu me kuke so a muku takaban mai saboda wallahi muna roƙon gwamnatin tarayya ya taimake mu ayi mana risit guda ɗaya kawai daga nan an samu risit daga gwamnatin tarayya risit ne aka yanka duk wani jami'in tsaro ya martaba wannan risit din daga inda muka tashi har inda za mu sauke duk inda aka gani an san wannan abu ba wani abu lamarin ya fi muni direban tirela da ke dakon kaya daga kudu zuwa jihar adamawa kamar yadda shugaban direbobin tireloli na kasuwar shanu wata kasa da kasa da ke mubi Alhaji Baffa Ibrahim ya shaida wa muryar Amurka. Yanzu duk ba abun da ya fi damu mu kamar maganar wannan hanya. Yanzu haka kaya fa za a ɗauka. daga Lagos. Direba bai da problem bai da komai sai ya shigo jihar Adamawa. A nan gurin za a zo a tsaya direba wani ma in ka ce masa ka iso da kayan na mu sai ce shi ba zai zo ba. A biya shi kawai iyaka na Yola. A taimaka mana iya gurgudo abun da ya cancanta. To an rubuta an ce no kuma ana karba. To mu ba mu gane mai manufan no bribe ba ya kamata a cire signboard ba ta da amfani a wurin Na tambaye kakakin rundunar soja da ke yola jihar Adama Manjo Adamu Yahaya Ngulde ko rundunar tana sane da korafe-korafen ƙungiyoyin masu safaran kayan gona kuma waɗanne irin matakai suka ɗauka na ladabtarwa. An aiki kuma an gaya ma duk kumandojin da ke hanyoyin nan kada su sake su eh, murgina ma wani cewa za su karɓi kuɗi ko za su yi wani abu. To kuma duk wanda aka kama shi yana wannan abun a gaskiya ba kyale shi da zai fuskanci cikin hukuma. Kuma sa'annan kuma su wa'annan mutanen kuma 'yan kamar 'yan harkan shanaye. Sa'annan mun ga gaya musu cewa idan suka samu wani matsala da sojojin ko kuma wanda ya takura su kawai su kawo su yi report a brigade su gaya mana ina ne gurin yake idan suka gaya mana mutum matakin da zamu dauka. Sanusi Adamu sashen Hausa na muryar Amurka daga Yola jihar Adama Najeriya. Sha'aninmu na duniya, kwaggara ya zane, lamarinmu na duniya, ya zane, ga gani haka mamaye. To kuna sauran waɗannan shirye-shiryen ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka a nan Washington DC karfe goma sha biyu da minti goma sha shida na dare ga Aliyu Mustapha da shirinmu na gaba. Tsaka mai wuya. Gaskiya duk wanda ya ce zai ja wani jahe-jahe tsakanin shi da shugaba na Muhammadu Buhari gaskiya kawai zai bata kan shi ne kawai. Wallahi in dai ba lallaba shi suka yi suka ce janar ya haƙuri ka ba mu wuri mu za mu zo mu taimaka maka ka ci mu mu ci gaba maka in ka sauka in ba za ka yi ba sai dai ka yi faultin din ba za ka yi faultin din shi ba sai dai ka yi faultin din wa'anda suke jikin shi ko wani abu da ke faruwa jama'a muna fatar kuna nan kalauka mai da muke a nan Washington barkan ku da zuwa ga shirinmu na tsaka mai wuya wani babbar kusar jam'iyyar apc mai mulki a najeriya daga jihar kano da ya ce ba masoyin dindindin ko ba makiyin dindindin a siyasa yana son ya jaddada bambancin abin da ya kira sababbin magoya bayan shugaba muhammadu buhari da kuma yan gani kashenin shi buharin da suka daɗe suna tare da shi kamar shi mai magana to sunana ahmad haruna zago ina ganin ya kamata a ce a mai girma Muhammadu Buhari ya duba tafiyarsa daga ran da ya shiga siyasa zuwa yanzu da ke shugaban kasa na tabbatar idan akwai wanda suka masa kai laifi kashi 80 to waɗanda ba bada gudunmawa kuma kashi 90 sun fi yawa ɗaya kenan abu na biyu dama isa siyasa ta gaji haka permanent interest ce babu permanent enemy ba maki na dindindin a cikin siyasa ba kuma masoyi na dindindin a cikin ta kana tafiya da mutum yanzu idan sabanin siyasa ya hada ku za ku bata da shi amma kada mutum ya manta da wancan alherin da kai masa na baya domin idan kana manta da alherin da kai maka har abada ba za ka samu masoyi ba sai dai a bi ka dan abu da kake da shi don mafi yawan masu bin Buhari yanzu mafi yawan su wasu daga cikinsu su dan abin da ake da shi ne da an sake faduwa yanzu wahala da wancan mutane suka yi 2002 2003 2007 2011 da wata kila su anan ba za su yi ba domin za su ga ɓata lokacin suke yi amma waɗanda suka yi wahala 2002 suka yi wahala 2003 suka yi 2007 suka yi 2011 waɗannan mutane ba za a kira su maƙiya ba za kuma a kira su masu kwaɗayi ba domin a wancan lokaci babu abin da za a ba su amma suna bi yanzu kuma da akwai abin da za a ba su amma kuma an ce ba kuma da su wannan na ganin cewa akwai kuskure a tsarin siyasar Najeriya. to irin wannan maganganun na amadu zago na kano ba za su rasa alaka da ƙorafe-ƙorafen da wasu 'yan jam'iyyar apc suka jima suna yi ba game da ganin ana tafiya ba tare da su ba akwai kuma wanda suke ganin cewa watakila wani da ake tuwa ba a jam'iyya kaɗai ba har ma a cikin ita gwamnatin ta buhari ba zai rasa alaka da rashin jituwar da akan samu yana faruwa tsakanin su masu jan ragamar gwamnatin da kuma jam'iyyar ba shi yasa ci gaba da fafata da muke ji tsakanin ibrahim abdulkarim daraktan cibiyar tallafa shi buhari din da kudade da kuma babban sakataren jam'iyyar apc na kasa baki daya alhaji mai malabuni za a fara da yawa shi sakataren wannan tambayar fada da cece ku ce tsakanin shugabannin jam'iyyar nan bari in baka misali zaɓuɓɓukan da aka yi kwanakin a jihohin ondo da edo da wanda aka yi cancan watannin baya a jihar kogi sun fito da irin cece kucin da ke tsakanin shugabannin jam'iyyar ita apc din alin misali eh, kaga ko a nan ondo bola tinubu yana da nashi candidate ko kuma yana da nashi dan takara shugaban jam'iyyar nan john yegun yana da nashi dan takara kamar abin da ya faru a kogi in ka tuna lokacin da tinubu yake goyon bayan faleke james faleke ko mutane abuja kuna can kuna goyon bayan yahaya bello haka ta faru a edo ma'ana abin da nake son ce shine idan an ce ana zaɓe kwanakin nan sai ka ga shugabannin jam'iyyar apc wannan yana goyon bayan wannan wannan yana goyon bayan wannan maimakon su mai da hankali ma tsakanin su da jam'iyyar pdp wasu na cewa allah kawai yake ceton apc tana cin wasu daga cikin wannan zaɓuɓɓukan yi min magana game da wannan rikitan da ake cewa akwai tsakanin shugabannin apc alhaji maimada eto eh kasa a jam'iyya dama shine dalilin da ya sa akwai zaɓen cikin gida ai kuma a jam'iyya dama al'ada ce kowa yana da dama kuma ya ɗauki ɗan takararsa kuma bayan ya ɗauki ɗan takararsa a sun shiga zaɓen share fage ba wajibi ba dole sai kowansu ya ci dole mutum ɗaya ne zai ci wanda za a gabatar da shi su tsaya takara da jam'iyyu da za su shiga takara to wannan bai nuna cewar rarrabuwan kawuna ba ne ba yadda za a ce kamar jiha guda a ce ba wani mai tsayawa takara sai mutum ɗaya a gabatar da shi dole ne a cikin 'yan takara da za su fito kuma wani yana da uban gidansa wane wani yana da uban gidansa wane wannan kuma ba wai rarrabuwan wannan ita ce demokradiyya eh, amma abin da ake tsoro kada kada abin da ya faru a PDP zo ya faru gare ku inda yanzu suna da shugabanni biyu ya zo ya sami APC ita abin ya zo ya wuce cikin jihohi har ya kai ya zama na ƙasa kafin zaɓe na gaba akan wani dalili haka zai akan wannan ce ku ce na cikin gida na gardan damin tsakanin shugabannin ba magana ba magana ce ce ku je Aliyu Sawa don kamar yadda na gaya ma al'ada ce ta jam'iyya dole ne dole ne idan aka zo zaɓe mutane za su fita su shiga zaɓe kuma su abin ka'idan jam'iyya jam'iyya kuma hakkin ta ne ta gabatar da su su shiga zaɓen share fage kuma a cikin su duk wanda ya nasara shi za a gabatar da shi zaɓe su shiga zaɓe da jam'iyyar da za su shiga wannan ya al'adar jam'iyya ce kuma ba a jam'iyyar apc aka soma ba Mm. kuma da demokradiyya ake ba yadda za a toyewa wani yanci a ci a'a kai ba za ka shiga ba saboda kai dan gidan wane ne ko kuma dole wane za a bari ya tsaya saboda shi ne so, so baka da wata fargaba na cewa kamar maganganun da ake wani lokaci a ce ai akwai ja'in ja tsakanin hmm. eh, tinubu da buhari kan kaza da kaza da kaza wannan ba gaskiya ba ne? a dukkanin magana ne ai in akwai ja'in ja shi tinubu bai da baki ai zai ci ga sai ya fito ya yi bayani akan daɗin magana ne da ake yi ko wando din da kaga aka yi cece kucin ba mu ci ba ne? ai mun ci kuma wa'annan abubuwa da suke faruwa wa'annan kuri'an amincewa ne bisa jagorancin da jam'iyya yake yi da kuma tafiyar da mulkin da Shugaba Muhammadu Buhari yake yi shi yasa duk inda muka shiga zaben muke ci ka gani a jihohi da aka yi kaga kogi kaga ondo duka da ba namu bane mm. jam'iyyar pdp ne musamman kogi gwamnan ne da yake kai ya kara tsayawa muka ka da shi so kaga haka ondo shi mai tafiya din gwamnan da yake tafiya mai tafiya dan eh, jam'iyyar pdp ne muka ci zaɓe to kaga wa'annan suna nunawa cewar jam'iyyar tana nan da ta daram tana nan kamar yadda take da kuma muna da matsala kamar yadda ake kururutawa da kuma ba mu ci zaben ba. Yawwa, eh, Alhaji Ibrahim me zaka ce kan wannan eh, eh, matsalar da muke magana na cewa akwai wannan sabani tsakanin shugabannin jam'iyyar na cikin ta? Gaskiya duk wanda ya ce zai ja wani jahe-jahe tsakanin shi da shugaba Muhammadu Buhari gaskiya kawai zai bata kan shi ne kawai. to wannan wannan ya kawo daga magana a tiku eh, wannan ya kama alhaji ibrahim wannan ya kawo daga magana a tiku domin magana a tiku kwanakin nan tana ta ƙara zafafa na farko kwanan bayan an ce musamman gwamnatin jihar adama ta ɗauki matsayin cewa idan ba a tiku ya fito ba shekarar 2019 ba wanda za su goyo bayansa abun ya zo ya kawo ɓaraka tsakanin ita kanta uh, adamawa can cikin adamawar amma ku ku gaya man ku yan apc me matsayin ku game da batun nan da kuke wannan wannan duk labari ne duk abin da kaji 'yan siyasa suna yi kowa na son yi positioning kan shi ne against 2019 eh, eh to ma'ana buhari zai fuskanci kaji eh, eh. a kawo yaron shi ko a kawo wallahi kowane su yana sani abin da zai in dai ba lallaba shi suka yi suka ce janar ya haƙuri ka ba mu wuri mu za mu zo mu taimaka maka ka ci mu mu ci gaba maka in ka sauka in ba za ka yi ba amma muddin jinan Muhammadu Buhari amma kuma in ka ba irin dimbin aikin da ya ɗebo bai yi yanzu a kawo tsakiya 2019 kawai ya jayi ya ce wani ya zo ya ci gaba. Amma idan haka ne Alhaji Ibrahim. Bari ka ji in ka kalle shi ka kalli sauran mutane da kake magana ba mutane iri ɗaya ba ne. Shi mutum ne daban tsakanin cikin wayanda kake magana cewa wasu ana cike kuce da su kanshi. shi daban yake. Sai dai ka yi faultin din ba za ka yi faultin din shi ba sai dai ka yi faultin din waɗanda suke jikin shi ko wani abu da ke faruwa amma kuma ne na gaya maka shi jama'a idan suka taru suka zaɓi mutum sannan aka samu inclusive government akan wannan mutum wallahi duk yadda duhu yayi amma Alhaji Ibrahim bari in tambayi ni sai ina sai ina son tambaye ka yanzu idan muka yi aiki da ƙorafe-ƙorafe nan da kuke cewa akwai a cikin jam'iyyar nan ai an ce sai bango ya tsage kadangare ya kan samu gurin shiga ko watakila baka jin ƙorafe-ƙorafe nan da kuke ne suke bude irin su Atiku bangon da suke ganin kamar cewa bari su shigo mu ai duk mu abin da muke faɗi dan a gyara ne duk abin da ka duk inda ka ji na zauna ko ka ji na yi magana ina yi ne don abin da zai tabbatar an gyara mun fa muka je muka bi mutane gida gida unguwa unguwa muka yi wannan kati muka je muka tutturo mutane muka ce a zuwa a yanzu sai mu ce mun jaye mun bashi ai ba zai yi ba to naji mu abin da muke cewa shine a gyara idan an gyara kuma shi ya riga ya ja lizamin ya riki abin da ake nufin mu mabiyan mu ne adda matsala a yi galvanizing din strong mabiya waɗannan mabiyan nashi da yanzu suna nan suna korafe korafen su muke son a tattaro su a eh, ba hakuri haƙuri su shiga cikin gwamnatin nan su ma su tabbata cewa wannan gudunmuwar da suka bada a 2015 ana buƙatar yanzu saboda a je a ci gaba wannan aikin gashi ya riga ya zafi to naji alhaji ibrahim a tara da su a samu a ci gaba eh, to naji alhaji ibrahim alhaji mai mala a hukumance a matsayinka na sakataren jam'iyyar apc me martanin ku game da abin da kuka je yayi ana faɗa game da atiku da abin da gwamnatin adama ta faɗa da abin da ake cewa za su goyi da sauran a hukumance a matsayinka na wannan sakataren jam'iyyar. To a gaishe ku. To idan Allah ya kai mu shiri na gaba rana wa yau kenan. Za mu ji ra'ayin APC a hukumance game da matsayin Atiku Abubakar da na gwamnatin Adamawa da suka ce in bacin shi Atiku Wasu wani dan takarar shugaban kasa a zaben shekarar 2019 ba. Za mu zaɓe ta, za mu bi ta, in sama bai haɗu da ƙasa za mu bi turakin adama. Ba mu ɓoye ba wannan gwamnati na bindo duk wannan gwamnati na Atiku Abubakar ne. Kowane ƙasa suna yi da nasu ne. Lokaci ya wuce ba za mu zauna muna bauta wa anguwa a kashe nama da mu a zo ana ba mu tsoro da fata lokaci ya wuce naka naka ne za mu tsaya akan namu za mu kuma tambayi shi sakatare ko za a yi zaɓen fitar da gwani wato firamare na ita jam'iyyar apc domin zaɓi na gaba ko kuma dai jaffar kalam cewa buhari ne kawai sannan kuma ya maganar cewa akwai masu kare shi buhari suna hana a kai gare shi balle a ga mashi gaskiyar abubuwan da ke faruwa a wajen vila din shi hatta magana sarkin kano za mu taɓo ta da kuma dangantakarsa da shi buharin saboda haka sai a jira zuwan wannan shiri zai muna godiya ga su bakin nama alhaji mai malabu ni da kuma alhaji ibrahim abdulkarim tare da wakilin muna abuja nasiru adamu alhika da ya taimaka haka da shirin nan a madadin su duka ne aliyu mustapha sakwado a washington dc cewa da lamun zo ga shirinmu na karshe labarai wannan karon a takaice. to a takaice shugaban donald trump ya janye amurka daga kawancen cinikayyar pacific ta kasashe biyu jiya litinin mummunan yanayin da ya auku a ƙarshen mako ya yi sanadin mutuwar mutane akalla 19 a kudancin amurka baya ga rawan ta wasu da dama masu hasashen yanayi sun yi gargaɗin yiwuwar aukuwar guguwa mai ƙarfi da ruwa mai yawa da kuma ambaliyar ruwa a wurare daban-daban yayin da mummunan yanayin ke dannawa zuwa gabar gabas daga jiya litinin jami'an da suka kasance wurin tattaunawar zaman lafiya tsakanin gwamnatin siriya da ƙungiyoyin 'yan tawaye sun ce ba a sami ci gaba jiya litini ba sabon shugaban gambia adama baro ya ce zai kafa kwamitin tabbatar da gaskiya da sake sasanta jama'a da nazarin zarge-zargen mulkin danniya a zamanin tsohon shugaba yahaya jami kwanaki uku kawai da fara mulki shugaban amurka donald trump na fuskantar kalubalen shari'a a farkon mako na gwamnatinsa wata kungiyar saka ido mai suna 'yan ƙasa masu fafutukar tabbatar da ɗa'a da gaskiya a washington ko kuma kiro a takaice ta gabatar da ƙara jiya litini a birnin new york to madalla a gaishe ka masu tsaro duka da kuma abin da ya sauwa kenan cikin shirin a daidai wannan lokaci sai da hantsi da ikon Allah za mu sake dawa da wani sabon shiri ciki har da zargin da kungiyar kare 'yan jarida ta duniya ta yi wa jami'an tsaron Najeriya da kuma hida da dan majalisar wakilai ta najeriya abdulrazak namdas kamar na madadin ibrahim kalmasi garba da ta ni gabatar da shirin da cibahiro diodo ne da kura da akin gabatar da shirye shirin da kuma injiniya john ellison da ya rika masa a nan nisa habu imam ali zan da aka sallama da ku mu zama lafiya.